على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم to alhamdulillah za mu ci gaba da karatunmu na jami'u sahihu wanda aka fi sani da sahihul bukhari muna cikin kitabul jana'iz wanda za mu tashi babu sufufi su biya na ma'ar rujala alal jana'izi na'am حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الوالي حدثنا شيباني وعن عامر حدثنا الشيباني نعم حدثنا الشيباني نعم حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر قد دفن ya ce daga abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shuɗe bi kabarin ta wani kabari da aka binne shi da daddare haƙala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaya mata dufina haza yaushe aka binne wannan qalu albari hata suka ce ya rasulullahi jiya da daddare qala ƙala mata dufina haza qalu albari hata mhm. ƙala qalu albarihata qala afala adantumuni yanzu me ya hana ku sanar da ni suka ce ya rasulullah da fanna baka an nuki zaka suka ce ya rasulullah mun binne shi ne tsakiyar dare cikin dare muka rufe shi sai muke kamar muke muka ji ba masu a ce mu farkar da kai ana cikin gida ana cikin huta kuma a ce mu taso ka ya rasulallah kaga wannan ya nuna ladabi kenan irin tsananin ladabi sahabbai ga shugaba sallallahu alaihi wasallama ibn abbas ya ce sai muka yi tashi sai muka yi sahu a bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama akan wannan kabarin ibn abbas ya ce ni ina cikin su manzo Allah sai masa sallah gashi a cikin kabarin na'am kaga man yi babi akan sufufin musulmi na ma'ar rujali sufuful sibiyanu ku wato yara ƙanana su yi sahu tare da mazaje wannan ya tabbata Yawwa saboda a lokacin abdullahi dan abbas suke cewa bai kai mun zalin balaga ba domin sanda aka yi hajjatul wada'i an ce a lokacin ma bi cika shekarun balaga ba shi ibn abbas yawa kuma a cikin wannan hadisin za mu ga akwai halaccin wato a rufe mutum da daddare idan janaza ta zo a cikin dare shi kenan sai a rufe mutum da daddare akwai halaccin haka duk da kamar yadda muka bayani a baya ya tabbata shugaba sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin raudarsa da daddare ne yawwa daren laraba haka nan ci sai na abubakar ma da daddare sai na umar sai na usman sai na aliyu an ce duk da daddare ne yawwa to alhamdulillah na'am allahu alam babi kenan wato sunnar ita sallar janaza yawwa wannan nan da ya ce sunnatu salati al janaizi ma'ana ya gami da abin da yake wajibatu a ciki da mundubi duk ya haɗe ciki irin abubuwan da ake yi wato ya tabbata ake yi a cikin ita sallar janaza na'am yake cewa ya kawo hadisi nan ta'alikan shi Imamul bukhari da yake cewa man salla alal janazati wanda yi sallar janaza wanda nafazin musulmi ne ta sha'anin hadisin abu hudaira cikon hadisin shine falahu qiradun qiradi ya tabbata gare shi yawwa nan wanda yana sai nuna ma ita sallar janazar an ambace ta sallah ga ta kuma babu ruku'u a ciki babu sujjada a ciki addu'a ake yi amma maza Allah ya ambace ta da cewa sallah ce na'am kuma kaga can a hadisin najashi ba za Allah cewa ce sallu ala sahibukum na'am wani lafazin ya zo sallu ala najashi an ambace ta ce da cewa ita sallah ce don haka malamai suka ce ba za a yi ta ba sai da tsarki dole sai da tsarki kuma ba za a yi zance a cikinta ba kaga sai ya ambace ta sallah gashi kuma babu ruku'u a cikinta babu sujjada a cikinta amma kuma sallah aka ambace ta kuma ba a yin zance a cikin ta sallar jana'iza yauwa kuma a cikinta ga kabbara za a yi kabbara ta farko kamar kabbara harama sannan kuma a biyar da kababbari uku a bayanta wata silimin sannan kuma ga sallama a cikinta yauwa don a gurin wasu malaman ma sallama biyu ake a yi sallama ga dama a yi sallama ga hagu mu anan malikiya ne suka ce za a yi sallama kwaya ɗaya ita ma sallamar hafifiya shi liman sun ce zai yi sallama yadda zai je da na gefensa su kuma mamu suka ce zai yi sallama yadda zai zamo ya jiyar da kansa ba wai rudewa za a yi kamar yadda ake sallar fadalla ba a daga murya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah suka ce a ah, hafifiya ba a yi ta assalamu alaikum na'am wa kana ma la yusalli illa fahira suka ce to ai ga abdullahi bin umar baya yin sallar janaza fa'illa bahiran sai face yana da yana cikin halin tsarki ya tsarkaka gabarin alhadasul akbar da kuma asgar na sannan kuma ibn umara baya yin sallar janaza inda dulu ishamsi wala, guru gurubi hako yayin fitowar rana ko kuma faduwarta wanda wannan shine matafiyar da yawa daga cikin malamai cewa ita sallar janaza ba za a yi ta ba lokacin da rana take fitowa ko kuma lokacin da rana ta karkata za ta faɗi wasu ma malaman suka ƙara da kuma lokacin da take kamar irin tsakiya rana ta yi istuwa'i sai ta dan karkata tukunna saboda hadisin ukubata bin amir da yake cewa salatu sa'atin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nusalli fiha wa an naqbara fiha mautana lokuta guda uku shugaba sallallahu alaihi wasallam ya hane mu gabarin yin sallah a cikin su hakan nan mu binne mamatan mu a cikin wannan sallah malamai suka ce ma'ana hadda janaiza misallar sallar janaza binne su suka ce duk wannan hadisin ya nuna an yi hani gaban wannan gabarin wannan shine yake cewa lokacin da rana take bullowa yawwa lokacin da take take bullowa wahi ne kuma ka'imu zahira hatta ta zula da kuma lokacin da rana take tsakiyar sama wahi na ta tabayyafu shamsu da kuma lokacin da rana take karkata domin faduwa suka ce amma in ba wannan lokacin ba kowane lokaci za a iya sallar janaza yawa hatta bayan bayan la'asar ko kuma bayan asubayi suka ce wannan za a iya sallar janaza a wannan lokacin amma a kauce wa daidai lokacin da rana take fitowa da kuma lokacin da take faduwa da kuma lokacin da rana take tsakiyar sama saboda wannan hadisin ma Allahu alam ko malamai sun yi manganu da yawa akan wannan matsala kamar yadda aka sani ta ita ma nafila ba a yin ta lokacin da rana take fitowa ko kuma take silmiya za ta faɗi ko kuma lokacin da take tsakiyar sama shi ma wannan kaga ya tabbata cikin hadisi ingantacce cewa manzo Allah ya hani ga barin yin sallah a cikin wannan lokuta na'am amma ita sallar jana'iza ita da muke magana akai in ba wayannan lokutan ba a kowane lokaci malamai da yawa sun taba akan cewa za a yi sallar jana'iza suka ce har bayan la'asar har bayan asubahi muddin dai an kauce wannan lokacin da rana take halin fitowa ko lokacin sulmiya na'am kuma ai mutum yana daga hannunsa a cikin sallar janaza hassan al-basari ya ce ya ce in ji hassan al-basari ya ce wato na riski mutane in ka ji tabi'i ya ce a nasa mana irin sahabban da ya ruska da irin manya-manyan tabi'ai da ya ruska yawa to yake cewa na riski sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tabi'ai mafi cancantar su akan yin sallar jana'iza shine wanda suka gamsu da shi gurin ya ja su farilla yawa wanda ka gamsu da shi akan cewa suka gantu da shi akan cewa shine jagoransu gurin fara'id to shine mafi su kuma gurin sallar jana'iza duk da cewa za ga daga cikin wasu malaman kamar irin shafi'awa su kuma wato sun fi ganin a gurin sallar jana'iza a gabatar da kamar wanda suke al'asabatu kamar yan uwa haka kamar ko ɗa ko uba saboda su ba su a cikin wannan saboda ita sallar janaza kamar ana nema wa mutum shafa'a ne ana nema mutum rahama ga ubangiji to wanda yake na jiki wannan ya fi tsanin tusa sama a kan da kankan da kai ga ubangiji gurin nema ma rahama don su a gurinsu ma suna gabatar da wanda yake dan uwa a gurin wanda yake wasiyi sabanin su malikawa suka ce a'a wasiyi tukunna za a fara gabatarwa akan koma waye na'am kuma Allahu alam وإذا idan يوم الإيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يجي إذن يحدث الإيد ko kuma yayin da aka zo yin janaza ya ya ma'a zai nemi ruwa to wannan suka ce yana iya ɗaukan cewa dafi ne akan shi can wato inda ya bawa babu, ma'ana zai zama babu sunnati salata alal janazati da kuma babu iza a hadasa yawmal idi zai iya wa haka wasu kuma daga cikin su wanda suke suka aiki akan shi sahihul bukhari suka ce a'a yana daga cikin cikon magana shi alhassan albasari to amma sun fi karfafa na biyun na'am wala ya taimamu ya ce suka ce ba zai yi taimama ba ya ce idan mutum ya kai zuwa ga janaza alhalin su suna sallah to zai shiga tare da su ne kawai da kabbara ka ji gatar ana sallar janaza kawai sai ka shiga da kabbara ibn musaibi ya fada wasafari yake cewa dan musaibi yake cewa mutum a wajen sallar janaza rakabbarori hudun da shi zai yi ko da daddare ne ko da rana ne ko a cikin eh, halin tafiya ne ko ko a cikin halin zaman gida ne ya ce kabbarori hudun nan dai su zai yi sai da na anas ya faɗa allah ya ƙara masa yadda ya ce kabbara ta farkon nan wato ta buɗe sallah ce ya ce to ai ga faɗin allah da yake cewa wala tu salli ala ahadin minhum mata abana duk wannan imamul bukhari ya kawo ma ne saboda akwai maganganun wasu malamai da suka ɗauki suke ganin ba za a kira ita sallar jana'iza sallah ba ai ba sallah ba ce to shi ne yake kawo asaru da ko ganin malamai da ke cewa sallah ce amma babu takabbara a ciki babu sujjada a cikinta na'am ya ce kuma alhalin kuma a cikin sallar da akwai sahu akwai liman a ciki حدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن شعبي قال أخبرني من yace ya kawo hadisin suleiman bin harbin ya ɗaga shi zuwa ga wato ashebani shine amiru dan sharahil yake cewa wanda ya shuɗe tare da annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ya bani labari kamar yadda aka faɗa shi rashin sanin sunan sahabi wannan ba cutarwa saboda haduwar al'umma gaba daya duk wanda yake sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan adali ne na'am yardarje ne gurin Allah darje ne gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi sa dan rashin faɗa sunan wannan ba zai cutar ba da wani sahabi ne to ba za a yadda ba sai abin kita tukunna wane ne shi yaya yake tukunna na'am ala kabarin mambuzin mazala da ya shuɗe a wani kabari wanda yake can wararre fa'amma na yi mana limanci fasafafa na halfahu muka yi sahu a bayansa fakunna muka ce ya a ba amurin man haddasa ka shin waye baka labari ne kala a ibn abbasin ya ce ibn abbasin ne bani labari au haddasa ni ne ya zantar da ni wannan alhamdulillah